إنما قتل الناس جميعا وأشهد أننا أن محمد ورسوله القائل لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم البلايا التي ابتليت بها بلادنا نيجيريا في هذه السنوات كثرة سفك الدماء وانتشار القتل والخطب والاعتداء على الأبياء حتى أصبح قرى ومدن كثير وسقط آلاف القتلى بسبب الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والنزاعات المختلفة وتشير التقارير الحديثة إلى استمرار سقوط أعداد أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الإرهاب وقطاع الطرق والصراعات المحلية أيها المسلمون إن هذه المأساة ليست سببا واحدا بل وراءها أسباب كثيرة من أهمها أولا البعد عن الله وضعف الإيمان وإذا ضعفت مراقبة الله في القلوب هانت الدماء والأعراب والأموال قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال سبحانه ولا تاتوا في الأرض مفسدين إن كثيرا من الجرائم تبدأ من قلب خال من خشية الله عباد الله ثانيا الجهل بالدين والجهل يجعل بعض الناس يستهلون محرم ما حرم الله ويظنون أن القوة والبطش طريق للعزة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ثالثا الفقر والبغالة والظلم وكم من شاب استغلله العصابات المسلحة مسلحة بسبب الحاجة والفقر وكم من نزاع اشتعل بسبب التنافس على الموارد والأراضي وضعف العدالة في معالجة المشكلات وتشير تقارير على الأراضي والموارد والتنقل والرعي من أسباب بعض الشراءات الدامية في عدة مناطق من, من نيجيريا عباد الله رابعا من أسباب ما يحدث في نيجيريا انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية وقد آن المناطق كثيرة من البلاد من نساء الجماعات متطرفة وعصبات مسلحة وقطاع طرق نشر الخوف والقتل بين الناس خامسا عباد الله العصبية القبلية والطائفية وهنا يقدم الانتماء القبلي أو العرقي على أخوة الإسلام والوطن تشتعل الفتن وتسفك الدماء قال تعالى إنما المؤمنون إخوة عباد الله إذا عرفنا الأسباب فما المخرج المخرج أولا التوبة الصادقة إلى الله عز وجل قال تعالى وما أصابكم من مصيبة وبما كتب أيديكم فلنرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار وإقامة الصلاة المخرج الثاني نشر العلم الشرعي والعلم يأخذ الدماء ويسهل المفاهيم ويغلق أبواب أبواب التقرب والانحراف عباد الله المخرج الثالث تحقيق العدل والعدل أساس الأمن والاستقرار قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان المخرج الرابع تربية الأبناء علينا أن نغرس فيهم احترام الدماء وحرمة الأرواح وحب السلم والإصلاح المخرج الخامس التعاون على الأمن والإصلاح قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكل فرد مسؤول على عالم والإمام والوالد والمعلم والحاكم والشاب وكل شاب أيها المسلمون إن الدماء إذا إذا استبيهت ضاء الأمن وإذا ضاء الأمن تعطلت التجارة والزراعة والتعليم والإبادة وتحولت حياة الناس إلى خوف واضطراب عباد الله احذروا الظلم واحذروا المشاركة في الفتن واحذروا نشر الشائعات التي التي تؤجج الصراعات وتذكروا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haramta zalunci a kansa sannan ya sanya shi haramun tsakanin bayansa saboda haka kada mun zalunci sannan Allah maɗaukaki ya yi umarni da a yi adalci a kyautata tsakanin al'umma ya hana farna ya hana ta'addanci ina shaidawa babu abin bauta da tsinkanta sai Allah shi kaɗai yake ba su da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da tsofinsa wanda ya faɗa mana cikin ƙur'ani cikin littafin mai girma cewa saboda haka ne Allah ya ce muka rubuta ma bani Isra'ila ana muka wajabta masu cewa wanda ya kashe rai ba da wani haƙƙi ba ko ya ɓarna a bayan ƙasa to lallai kamar ya kashe mutane gaba ɗaya kashe rai ɗaya wanda ya kashe rai ɗaya kamar ya kashe duniya gaba ɗaya haka Allah ya ce ba bare Isra'ila ba wannan magana Qur'ani ne har mu haka yake kisan mutum ɗaya kamar kashe duniya ne a musulmi wancan nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace duniya ta bushe shi ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da kashe mutum musulmi ya jama'a yau abin da ke ta faruwa na kisan kai zubar da jini a cikin wannan al'umma tamu mu sani yayin uwana mu ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa mu sani lallai wato yana daga cikin babban abin da aka jarabci wannan al'umma tamu wannan gari namu ko wannan ƙasa tamu ta Najeriya a waɗannan shekaru shine yawaitar zubar da jini da yatsuwar kisan kai da kwace da satan mutane da ta'addanci da kashe wanda ba su ji ba su gani ba da kwace da satan mutane da nufin a ba da kuɗin fansa yau an waye gari wasu garuruwan da wasu ƙauyukan da yawa cikinsu yau suna cikin tsoro wasu magarin nasu ya gagara zama suna cikin firgici da tashin hankali da yawa dubban mutane wanda aka kashe ba za su kirgu ba domin magana ce wasu an kashe sun ba a san an kashe su ba da yawa wato 'yan ta'adda masu ɗaukan makami 'yan ta'adda wanda suke neman fitina da yawa a ƙasar nan musamman yankinmu na arewacin najeriya abin ya yawaita abin ya ƙazanta labarai masu bincike irin wannan binciken sun tabbatar da cewa adadi mai yawa na mutane wanda aka kashe da wanda aka ɗaiɗaita da wanda aka raba su da gidajensu saboda sababin 'yan ta'adda da sababin 'yan fashi da makami da sababin masu shiga daji su kama mutane su kai ita duka suna azabtawa da nufin sai an ba su kuɗi daga an yi bidiyo har a bidiyo ana cinikin kuɗi da mutum ana dukan shi ana za a yanka shi ana duk wannan a yi ina traka da za a bi a nuna wannan inda ake bidiyon ya ba za a bi ba amma da wani abu ne da ya shafi manyan nan wallahi ba zai yi ba wannan a ce a kama mutum duk jejin da aka kama shi ai wannan wayar da ake hanya ce da za a gane inda ake wayar da wanda yake wayar da wanda ake mawaya amma a yi ta ciniki kwana ɗaya kwana biyu wata guda har a gama cinikin a kai kuɗin ba a bi aka bincika ba ya jama'a wata irin musiba muke ciki mu sani ya ƴan uwana musulmi wannan abin bakin ciki yana da sabubba masu yawa ba sababi ɗaya ba ne wanda ya sababa wannan a sababin suna da yawa daga cikin sababi na farko shine nisantar abinda Allah ya ce a yi nisantar dokokin Allah nisantar shari'ar Allah yau da a Najeriya ana wanda ya kashe a kashe shi wanda ya fara wani a tsara shi wanda ya cire ma wani ido a cire mai wanda ya cire ma wani mai da wannan dokar ana yin ta wallahi da masu yi ba ba domin dire rai ne ba ɗan ta'adan da yake kashe wani da jan a kashe shi yi yake yi gobe ma yana so ya ƙara shi yasa aka ce annabtu bin nafsi ya ƴan uwa musulmi raunin imani da yawa daga cikin masu wannan ta'addancin ba su da imanin Allah yana ganin su mala'iku suna rubutawa za a yi tashin ƙiyama, za a yi hisabi za su ɗanɗana kuɗa su da yawan su ba su yadda da ma za a tashin kiyamar ba ba su imani da Allah ba wannan rashin imanin shine domin shi imani shine zuciya ta rika kiyaye abin da Allah ya ce ta yi na daidai ta nisanci abin da zuciya Allah ya ce ta bari ta nisanta wannan shi shine ta to za mu ga rashin wannan ta ƙawa ɗin ya sa ba a kiyaye dokokin Allah ba a kiyaye jinainai na haƙƙin masu jini ba a kiyaye mutuncin masu mutunci ba a kiyaye dukiyar masu dukiya daga ana cin mutuncin namiji a jeji ana cin mutuncin mace ana cin mutuncin mata irin rashin abin wato abin ya wuce ne da kuke tsammani wannan rayuwa haka za mu ci gaba haka za mu zauna wata irin gwamnati muke da ita menene aikin gwamnati kiyaye dukiya kiyaye jini kiyaye mutunci kiyaye rawuka kiyaye addini waɗannan sake tema wato ainihin hamsa abubuwa biyar da yake wajibi duk hukuma take yi to yau mun jinin mutanenmu ya zama kamar jinin abin nan dabba haka nan mutuncinsu haka nan su wannan saboda an nisanci ubangiji an nisanci hanyar Allah wannan yana da cikin sabuba shi yasa Allah madaukaki ya ainihin yake gaya mana duk wanda duk al'umma da ta bijire mu ambatan Allah to Allah ya ce zai ɗanɗana mata za ce rayuwa rayuwa mai kunci to yau an bijire ma zancen Allah alƙur'ani da shi ake shari'a an bijire ma zancen manzo ya za a yi wanda ya wani ya za a yi mashi wanda ya kashe wani wanda ya kaza duk an bijire an koma sai hayaniya kawai sai neman mulki ya za a yi tazarce ya za a maimaita ya za a tsoye wannan dole ne rayuwar mu ta zama cikin kunci ana cikin yanayi sannan shi ma talakan shi ma ba a bar shi ba wajen saɓan Allah talaka ya gama ya tura kura a ruwa lokacin sallah ba zai yi ba ya je ya sallah ya aje koran haka nan lemure da ke aikin gini ba za a kira sallah ya bar ginin ya je ya sallah ba kan lokacinta manomi ba zai bar noman ba ya je ya yi sallah a lokacinta wannan dukkan tuntunu suna nan a cikin al'umma fasadi iri-iri talaka ya je ya tura kura sannan ya sami kuɗin ya sa waya ya ta kallon abubuwa na ɓarna. ya sai waya da zai kalli ɓarna, waɗannan abubuwa su ne Allah na cewa wala ta asau fil ardi mufsidin kada ku tafi ban ƙasa kuna ta ɓarna, wayo barnar da ake tana cikin sabale da Allah ya jarabce mu da halin da ake ciki da yawa daga cikin barnar da ake yi za ka ga masu yin ta zukatansu sun nisanci ubangiji ba su jin tsoron Allah ba su bin dokokinsa ba su bin za a tashi za yi hisabi shi yasa ta'addanci yayi yawa dalili na biyu da sababi shine jahiltar addinin musulunci musulunci gani ake wani addini ne da yake matsa ma rayuwa ya takura maka ya hana ka sakar dan za a ce kakasha giya kakasha kayan maye kakai zina kakai luwaɗi wai waɗannan shi a fahimta an takura masa ya je ya kasa rai ya zubar da jini shine yanci shine shakatawa waye ne mai zubar da jini yake hankalinsa kwance su wannan yan ta'adar da suke jeji su shigo gari mana su ji daɗin kuɗin da suke sata da suke kwata ba duk abin da Allah ya hana akwai illa a cikinsa taɓa dukiyar wani wannan barna ce shi yasa wato jahilci an jahilci addini addini shine zaman lafiya annabi ya zo ya tarar da ƙuraishawa ya tarar da larabawa cikin duhun duhununin jaki cikin son zuciya da taɓargaza da danniya amma da ya zo musu da ilimi ƙur'ani ya zo da sunna suka rike sai gashi Allah ya ɗaga su suka zama uwa ɗaya uba ɗaya ba ƙabilanci babu ta'addanci babu kisan kai babu ƙwace babu zinace zinace duk Allah ya kawo da su ta sabadin sun bi ƙur'ani sun bi sunna sun bi shirya sun bi ilimi shi sa ya ƴan uwa da yawa daga cikin mutane yau da suke taɓar gaza da ɓarna da ababen da ba a so suna halatta abubuwan da Allah ya haramta ma kansu suna zaton wannan ne zai ba su ƙarfi don ƴan ta'adda da suke ta'addanci haka suke jin suke da bindigoginsu da kashe mutanen da suke yi da shan da suke yi da wannan ne za su sami kawa za su sami ƙarfi da tsara hanya da ƙwace da kashe mutane jiske da wannan ne za su sami ƙarfi a tsakaninsu ko ina aka garin 'yan ta'adda wanda an sami garin akwai wata alaƙa da sauran garuruwa na duniya a ce wannan gari ne na 'yan ta'adda masu kisan kai garin su ne an aika masu da ambasada sun aika da nasu wani gari ne a duniya ake wannan duk ɗan ta'adda ba zai zauna lafiya ba zai kuma sami kwanciyar hankali ba saboda ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mumini ba zai gushe ba yana cikin yalwa da kwanciyar hankali a addininsa muddin bai zubar da jinin da aka haramta masa zubarwa ba in ka ganka ka kwance kai bacci ka kama hanya ke tafiya ka ba ka taba jinin kowa ba taba jinin wani mana ka zauna nan a unguwar nan aka sami wanda ya yanke mai ladan harshe me yasa bai tsaya ba da ya gama yankewa ya ruga da ƙyar aka ritse shi a wani rungu aka kashe shi ba ya tsaya mana ya sai ya yanke harshen shi kuma ga shi a kashe shi ba haka annabi ya ce ba wani da zai taɓa jinin wani ya sami kwanciyar hankali babu abu na uku shine wanda ke sababa halin da muke ciki shine talauci da zaman kashe wanzu. da zalunci da ake fama da yawa daga cikin wasu matasan da suke shiga wannan ta'addancin talauci ne filani ne an kwace masu shanu an kashe iyayensu su ma yaran sai su zai su shiga wannan ta'addancin saboda ne a buɗa masallaci wanda suke waje wasu samu su shigo a yalwata huyar yafsahillahu lakum saboda haka ya ga cewa ga halin da ainihin aka yi ma iyayensa sai zuciyarta kangare shi ma sai ya shiga masu ta'addanci da rigimar gonaki da rigimar manoma da tilani da makiyaya sai ka ga zalincin an tashi yin hukunci ba za a yi adalci ba sai ka ga an yi ba daidai ba sai ka ga an yi zalunci a ga mutum ya zo mutane su zo suna bin shanun fulani da bindiga suna harbewa suna cewa wai fulani masu suna harbe ana gani amma ba za ka ji hukumar da tsari don me yasa Najeriya ƙasa ce ta kowa ba aka yi ƙasa ce ta wasu ƙabila ban da wasu ba Najeriya ƙasar noma ce ƙasar kiyo amma a da kashe kashe filani shanu ana harbi ba za ka biya aka yi hukunci aka kare musu haƙƙinsu ba haka za ka yi wannan ta'addancin wani bin su ma filanin su auka masu manoman su masu ta'addanci ba za ka ji an je an yi hukunci na adalci ba wannan shi ke kawo mana abubuwa na tashin hankali a ƙasar nan na kashe-kashe tsakanin manoma da filani da sakanan da 'yan ta'adda da 'yan daba saboda za su ɓannar da za su ba wani hukunci da za ka biyo baya abin na hudu shine yaduwar wato 'yan ta'adda da suka sami makamai daga inda suke samo su daga waje a shigo da su Najeriya wannan makamai su masu sababa mana fitina a wannan ƙasa tamu na biyar shine kabilanci da yawa yake ake tsarura shi wai har a rika ɗauko tarihin su sardauna su kai su sha usmanu ma ana karanta mutane wai waɗannan jihadin da suka yi ba jihadi ne na musulunci ba wannan duka ta'addanci ne sai mu kiyaye shi mu sani musulunci ta kai na mulmin na ikhwa sun mummune yan uwan juna ne haka nan daga cikin mafita mai mafita tun da mun ji matsaloli